Zabura ta sittin da hudu Don mai bi da kaɗe kaɗe Zabura ta Dauda. Ka ji ni, ya Allah, yayinda nake faɗin abin da yake damuna; ka tsare raina daga barazanan abokin gaba. ka ɓoye ni daga ƙulle ƙullen mugaye, daga ɗaure ɗauren wannan taro masu aikata mugunta, sukan wasa harsunansu. kamar takuba, su harba kalmominsu kamar kibiyoyi masu kisa; sukan yi kwanto su harbi marar laifi, sukan yi harbi nan da nan ba tsoro; sukan ƙarfafa juna a mugayen ƙulle ƙullensu, sukan yi magana yadda za su ɓoye tarkunansu, su ce, Wa zai gan su? ƙulle ƙullen rashin adalci su ce, Mun gama ƙulla cikakkiyar maƙarƙashiya tsab, zuciyar mutum da tunaninsa suna da wuyar ganewa, amma Allah zai harbe su da kibiyoyi, nan da nan za a buge su su fāɗi, zai juya harshensu a kansu, ya kuma kawo su ga hallaka, duk waɗanda suka gan su za su kaɗa kai, suna musu ba'a, dukan mutane za su ji tsoro, za su yi shelar ayyukan Allah su kuma yi tunanin abin da ya aikata, bari masu adalci su yi farin ciki a cikin Ubangiji, su kuma nemi mafaka a gare shi, bari dukan masu gaskiya a zuciya su yabe shi.